يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن من السنن العظيمة التي غفل كثير من الناس عنها اليوم التبكير والمبادرة في الأعمال كلها فقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ببيان فضل البكور وبركته وحدد عليه لأن فيه الخير الكثير والعون على النجاح والتوفيق ففي الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فهذا دعاء نبوي بأن يجعل الله البركة في الصباح الباكر لمن يبدأ عمله فيه سواء كان ذلك العمل طلبا للعلم أو عبادة أو تجارة أو زراعة أو أي عمل مشروع وقد حثنا الله تبارك وتعالى على المبادرة في الأعمال بل على التسابق والتنافس في الأعمال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال فاتبقوا الخيرات وذلك لأن فوائد البكور كثيرة جدا منها البركة كما في هذا الدعاء النبوي البركة في الرزق وفي العمل فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على بدء أعمالهم باكرة وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخرج للتجارة من أول النهار حتى صار من أغنى الصحابة من فوائده كذلك النشاط والقوة فالإنسان حين يعمل العمل في وقته يكون أكثر نشاطا وأمصى ذهنا وأقدر على الإنتاج والعمل والأوقات المقيدة شرعيا أوقات مباركة كأوقات الصباح الباكر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة الفجر ثم بعد ذلك يجلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس لبركة الصباح رابعا تحصيل الأجر والثواب ففي التبكير في العبادة والعمل والطاعة أعظم الأجر ولذلك كان ركعة الفجر وهما باكورة الصلاة في الصباح من أكثر الأعمال بركة قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وإن من هدي السلف البكور والتبكير في كل ما يعملون مخافة لمغبة سوء التأخير فذلك يورث الندم ويورث الكسل ويورث الفشل ويورث الكسالة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء الكسل ومن سوء البكور وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول النجاح مع التبكير ومن أراد القمة فعليه بالبكور فباكروا وبادروا أيها المسلمون في إلى الصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة الجمعة فإنهما صلاتان مشهودتان ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ذلك اليوم آه، كله وفي التفكير بادروا في السعي في الرزق والعمل ما لكم تتأخرون في حضوركم إلى الجمعة حتى يلقى الإمام على المنبر ما لكم تتأخرون في الحضور إلى أماكن أعمالكم فذلك ليس من شيم المسلمين وليس مما يرضاه الله تبارك وتعالى فبادروا في جميع أعمالكم الصالحة وبادروا في التعلم والتعليم كذلك ففي كل هذا عباد الله نجاة من قلة التحصيل ونجاة من ضعف الهمة والعزيمة ونجاة من تراكم الأعمال والمهمات وضياع الفرص أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين for you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Today's sermon is about punctuality Indeed, this is one of the greatest sunnah of the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam that many Muslims today do not pay attention to. There are so many texts in the Quran and the hadith of the noble Prophet sallallahu alayhi wasallam that prescribed and or encourages or encourage punctuality in whatever good thing that we engage in. The Prophet sallallahu alaihi wasallam even prayed for this ummah and he said, "Oh Allah, bless my ummah in their punctuality." In starting everything very early, doing it in time and finishing it in time. Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran did not only encourage that we abide by the time and be punctual in executing our roles and responsibilities but he also encourages that we compete with one another فاستبقوا الخيرات وبذلك فليتنافس المتنافسون that we should compete to be ahead of one another in doing the righteous deeds in their right and appropriate period. That is why the basic forms of worship are given time. The time to begin and the time to end so that we maintain time consciousness and we do things in their right and appropriate time. There are so many benefits in maintaining time the phrases that you hear in the hadith that Allah will bless you when you do your things early enough. And that is why things that are done in the early morning are given more blessings um, as in this hadith of the noble prophet sallallahu alaihi wasallam and that was why the sahaba used to start whatever they want to start of good act very early and in the morning. Rahman ibn Auf used to go out for his business at the beginning of the day until he became one of the richest among the Sahaba. Doing things punctually gives you more strength and relieves you of pressure. It also relieves you of backlog and it gives you more reward. And that is why the morning prayers are very rewarding. Look at the Rak'at al-Fajr. The Prophet ﷺ said that Rak'at al-Fajr is better than the world and whatever is in it because it is done the first. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu used to say and seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala that oh Allah I seek refuge in you from laziness and laziness Imam Shafi used to say that success is with punctuality whoever wants to be in the peak should be punctual in all his deeds we should therefore be punctual in coming to prayers especially the morning prayers al-fajr and the Jumu'ah prayers? Why must you wait until the Imam comes to the mosque? Why must you wait on Friday until the Imams climb on the member that you come and you are aware of the reward that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for those who come especially to the Friday prayer on time. We should be punctual if we are going to look for our provision or coming to work why is it that a Muslim will come to work late and be consistent in doing that? It is one of our problems even in this environment that many come to work very late and whatever admonition and advice you give them, they will try to create excuses. This is uh, bad and is not encouraged as far as Islam is concerned. Everything good we need to do it on its time because when we do that, it will save us, as I said, from bad luck. It will save us from weakness. It will give us maximum benefit of whatever we will do and we will uh, be saved from another, from regret. These are the benefits of punctuality And may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be punctual in all that we do. Allahumma ameen. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga munanan ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya taimatar da shi duk wanda Allah ya kyale shi bada babu wanda ya sai shirye da shi muna neman masu bayar da shaida da gaskiya shi babu wanda ya cancanta a masa bauta a ce Allah madaukakin sarki shi kadai ke ba shi da abokin tarayya nuna ba su ba da shaida shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah shikamakon annabawa tsira da mancin Allah su tabbata a gare shi da waɗanda suka fi tafarkin sarkin da ta izuwa ran tashi alƙiyama Allah ya samu cikin su kudu ta yau akan yin abu ne akan kari kula da lokaci da yin komai da wuri ayoyi da dama da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun koyar da musulmi in zai abu yayi shi da wuri a kankari har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gamammiyar addu'a ma al'umma ta cewa ya Allah ka sanya al'umma ta albarka a cikin hanzarinta ko asubancinta wato yin abu da wuri tun da wato ainihin ah, faranta biya da haka ya kuwa al'ummar musulmi mu guji jinkiri a dukkanin abubuwa da aka tsora mana tsakaninmu da Allah madaukakin sarki ko wanda muka tsora wa kanmu na alƙawara na lokaci tsakaninmu da yan uwan yin abu akan kari yana da fa'idodi masu dimbin yawa sannan makara yana da illoli masu dimbin yawa daga cikin amfanin yin abu a akan kare ne albarkar da ke ciki kamar yadda muka ji a wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai sukan yi gaggawa da rigegeniya wajen aikata aikin alkhairi da annabi ya ce ayi abu kaza zaka ga suna geniya waye wanda zai fara yi har annabi alaihi salatu wassalam wata rana yake cewa bayan da ya ga wadansu mutane sun zo musulmi ne amma sun zo cikin tufafi dukkan ya ga gurbi guda sai abin ya bakanta masa ne babu wanda za su taimaka musu ne su yi fita su ma su ji daɗi sai ya tashi ya yi wa'azi a kan a taimaka a kawo musu abinci a kawo musu tufafi mutane suka suka fita mutum farko da ya zo da ya kawo musu kaya annabi ya yi fantiki ya sake tashi ya ce duk wanda ya sunanta wani abu wato ya fara wani abu alkhairi ya riga kuma fara aikin alkhairi to yana da lada sannan yana da lada duk wanda ya bibiyi shi akan wannan aikin har zuwa ranar shirya ba tare da an rage ladan kowa daga cikinsu ba kenan ashe yin abu da wuri akan kari yana da albarka cikin arziki da kuma cikin aiki yin abu a kan yana rike maka nishaɗinka da ƙarfinka domin za ka samu ragowar ƙarfi da nishaɗi na yin wani abin daban amma in ka yi wannan ba kana zan kama yana nan a kanka yana nan a kanka tana iya lokacin da za ka yi shi ƙarfinka ya ragu kuma tana iya lokacin sa ba ya riga ya wuce zai haifar maka da dama yin abu da wuri musamman da farko farkon safe lokaci ne mai albarka wannan shi yasa kamar yadda na faɗa Allah madaukakin sarki ya kamba ladan ayyukan da ake yin su da wuri in gari ya waye da safe kamar rakatul fajr kadai annabi yace ya fi duniya da abin da ke cikin sa haka nan sallar mala'iku suna halartar sa hmm? wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda haka nan ah, Yan abu da wuri yana tsirar da mutum daga illoli na jinkiri illolin jinkiri akwai gafala da rashin sanin kimar lokaci da mahimmancinsa akwai rauni na himma akwai gujewar opportunities akwai shinkosan ayyuka a gare ka ta yadda daga ƙarshe ba za ka iya yi wa abin da ordinary da a lokacin sa kai da kayi shi ba sannan yana janyo kubata daga da dama musamman a abubuwan da wajibi ne a yi su akan kari kamar tuba ya halatta mutum ya jinkirta tuba har in mutuwa ta zo masa sannan ya roki Allah ya dawo da shi Allah zai ce ai lokacin ya riga ya wuce ba a dawowa haka nan jinkiri wajen yin sallah wannan abu ne mummuna annaba alayhi salatu wassalam ya ce cikin ce ta munafikai suna jinkirta sannan su don haka mu guji jinkiri akan duk wani abu wanda yake wajibi ne akan mu ko abu wanda muka ɗora wa kanmu za mu yi shi kuma yadda za mu fita daga wannan mummunan ɗabi'a ɗin shi ne na farko mu yawaita addu'a Allah mana sarki ya kawar da mu ya kawar mana daga ko ya kawar da mu daga wannan mummunan ɗabi'a na biyu matsara lokutan mu na uku mu ɗauki abubuwan da mun san za mu iya iklafu min al'amali masu tsiƙon fa inna Allah la yamal hatta mallu. Adam alaihi salatu wasallam cewa ku ɗauki irin ayyuka wanda za ku iya dan Allah ba zai kota da ba ku lada ba sai dai ku ku kota da yin aiki dan sannan na gaba yi abota da mutane masu himma ka guji masu kasala da masu cewa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yi ba ka zanto abokan hulɗanka a harkar ibada a harkar duniya su ne mutanen da suke da himma suna ganin idan sun saka target za su iya mitin mataget ɗinsu kuma da daman bai da muka faɗa ba za su sa target ɗin da ya fi ƙarfin iyawarsu ya fi ƙarfin ƙwaƙwallonsu ko ya fi ƙarfin hankalinsu ba ya kuwa al'ummar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da za mu yi tawakkali yadda tsuntsu ke tawakkali da Allah ya azarta mu yadda yake azarta ta to kun ga menene tawakkalin nata da annabi ya bayar yadda ya fita take da wurwuri ta tafi nema akan kare akan lokaci in kuma ta tashi dawowa a lokacin da za ta fita cikin ta ba komai amma in ta tashi dawowa za ta za ta dawo a koshi albarka kenan na yin abu akan kare duk mai kula da yin aikinsa akan kare to yana da tabbacin zai yi nasara duk mai jinkiri to bai da tabbacin nasara sannan kuma faɗuwa farkwasha ita ce a gabansa Allah madaukakin sarki ya yi mana gamsakatar wajen kulawa da lokacin sai na umar yana daga cikin addu'o'insa yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga munin kasala ina neman tsarinka daga munin jinkiri wajen yin aiki mun Allah a wannan jami'a shugabanta Allah ya masa ilhama kuma ya bashi karfi wajen kulawa da lokaci in kana son abin koyi to ka ɗauke shi abin koyi wajen wannan abin da muke magana idan aka ce za a yi abu karfe goma to ka zo goma nan ta same ka kada ka bari sai goma sannan ka fara shiri za ka fita ka tafi wannan wannan saba ma wannan ladabi ne na musulunci a lokaci guda in kuma aka yi alkawari ma da kai akan wannan saba ma alkawari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabi'a ce daga cikin dabi'u na munafikai Allah ya kyashe mu daga munafici ya kare mu daga ɗabi'u munafikai ya sanya mu cikin masu gaskiya wajen fada da gaskiya wajen aiwatar da abin da muke fada ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bata ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله